الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الحمد لله الذي أنشأ حلقه وبرا وقسم على عباده جنا وفقرا وأنزل الماء وشق الأرض شقا وأخرج به أزواجا من نبات شتى وسبحانه وتعالى يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يجيب عن علمه دبيب النمل في ظلمة الليل إذا سرى سبح له السماء وأملاكها وسبح له النجوم وأفلاكها وسبح الله البحار وحيتانها وسبح الله الأنهار وأسماكها وسبح الله الأرض وسكانها وسبح الله الحب والنوى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan godiya da jingina ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada fuskokin ma daidai wannan lokacin. Muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka. A takaicen takaicewa ‘yan uwa sun ga karatun da dazu muka gabatar kaman awa biyar baya kenan to cikin muna gabatarwa lokacin sallah ya yi sa, sai muka bari muka tashi don sallah lalle a lokacin ma abubuwan farin ba su kare ba suna da yawa bisa ga lokacin sallah muka bari muka tashi to har ila yau din bana tsammani zai iya karewa amma dai za mu dan kare hasken da zai fita da abun fili insha Allah ta'ala wato raddewa Profesor Ibrahim Makare. Cikin farinsa cewa Ibn Taymiyya alaihi rahmatullah ya ce kowa kowa zai iya dauka doka a hannu a bisa wanda ya shiga janabin fiyayen halittu ya zagi annabi kowa kowa kawai zai iya dauka doka a hannu to wannan magana ta da zumuyin abin da muka faɗa mun kunna an ji mun kawo dalilai daga littattafai na ibn taimiyya amma mun karanta gusurawa yi ya gusura zancen na ya rauka ba haka ibn taimiyya yake nufi ba abin da yake magana ma daban babin da yake magana ma daban shi kuma profesor abin da ya gusura ya dauka daban a babin dalili to insha Allah ta'ala da mun karanta yanzu kuma za mu yi ɗan garwaye haka sai mu daura abun da ba mu faɗa ba da mu daura a kai insha Allah ta'ala Allah ya mana muwafaka to Allah ya mana muwafaka to kamar yadda kuka sani da zo muka sa murya shi kowa yana ji me yake faɗi yanzu ma dai min babu amana za mu kara sawa kuna ji me yake faɗi tukuna insha Allah ta'ala yanzu sai mu daura a kai hmm. wato ibn taymiya har yanzu al-imam ibn taymiya ya kalli abin ta wata mahanga ya ce kai batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban za a kashe mutum ba haji bane saboda haka ba za a ce sai alƙali ba shi a ganin sa kowa ma wajibinsa ne ya wannan kisa ba wani maganan jiran alkali zan karanto inda ya faɗa daga cikin littafansa ko daga cikin littafin kaga da kalmar nan nasa da kalmar nan nasa ya kamata ya yake a gurin a matsayinsa na malami ibn taimiyya yana ganin kowa ma zai iya dauka doka a hannu don girma wanda aka aibanta kuma yake zai karanta gurin da ya kamata da ya karanta gurin da ya kamata da ya kamata inda ibn taimiyya ya ce kowa ya dauki doka a hannu ga wanda ya zagi annabi da ya karanta gurin amma abin da yake faɗi daban inda yake karantawa daban a matsayinsa na professor bari mu ci gaba insha Allah littafinsa asarimul maslul ala shatinin rasul ba ma goyon bayan wannan ra'ayi ba ma goyon bayan wannan fahimtar wannan to nan ma akwai sabon zance yau da ya ce ba ma goyon bayan wannan ra'ayin wani ra'ayi ra'ayin dauka doka a hannu ra'ayin dauka doka a hannu ya ce ba ma goyon bayan wannan ra'ayin totally kenan shi yanzu ra'ayi na ibnu taymiya wancan nan fahimta ibnu taymiya na shi kuma fahimta ta ya saba wancan to insha Allah ta'ala bayan mun gama warwarewa za mu kawo daga jawahirul ma'ani mu ga yadda mun ta kaya mu yanzu za mu wanke ibnu taymiya da mu wanke shi tas ba bai faɗa ba ba inda ya faɗa bai faɗa ba ba inda ya faɗa nan gurin ma din ba haka ya faɗa ba shi ma za mu garwaya mu wuce sannan sai mu ɗauki ra'ayi mu koma ta cikin jawahirul ma'ani shau tijani ya zaburar da ɗauka ɗauka a hannu in ka ga abun da zai ya saba ma shari'a idan kishinka ya motsa ɗauki doka a hannu za mu karanta daga jawahirul ma'ani mu ga tun da shi ya ce tun da shi ya ce wannan ba ra'ayin sa ne, ya saba wannan ra'ayin to idan muka wanke ibn taymiya mu dawo jawahirul ma'ani wajen shau tijani mu gani ɗauka ɗauka a hannu akwai ko babu a tijaniya a tijjaniya daukan doka a hannun mai matsayinta da wani daraja ta musamman akwai matsayi ta musamman ko babu yau za ku ga ikon Allah insha Allah ta'ala bari mu gama da wannan tukuna bari mu karanta nan tawa tafinsa al-maslul ala shatin rasul ba ma goyon bayan wannan ra'ayi ba ma goyon bayan wannan fahimta wannan fahimta za ta iya kaiwa zuwa ga fauda wato zuwa ga rashin tsari cikin al'umma da kuma wani mutum kawai ya ma wani kage ya ce ya yi tsatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga sai a sami rashin nizam dan haka ka'ida dole a kai wajen hukuma hukuma ta zama ita za ta hukunta amma ne ganin cewa babu maganar kwata-kwata a musulunci na cewa za a iya ba a kai wajen hukuma ba to dan shi ne muke so mu kamar cewa a akwai wannan karatu kila idonsa bai kai wajen ba kaga cewa yaya musulunci cewa wanda yake gani wannan magana babu a musulunci sai ya ce a za mu nuna masa akwai irinsa ne bai kai wajen ba sai ya kawo daga ibn taimiyya to idan har magana ibn taimiyya don musulunci ne menene dalilin sabawa kai naka din in har magana ibn taimiyya don musulunci ne ina ga Shamsuddin me yasa kai za ka saba me yasa ka ce wannan ba ra'ayinka bane tunda har bari in karama baya ka dan ku kallaka mai nisa babu maganar kwata-kwata a musulunci na cewa za a iya ba a kai wajen hukuma ba to ma wani ƙage ya ce ya yi fatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi kaga sai a sami rashin nizam dan haka ka'ida dole a kai wajen hukuma hukuma ta zama ita za ta hukunta amma ne ganin cewa babu maganar kwata-kwata a musulunci na cewa za a iya ba a kai wajen hukuma ba to dan shirin muke so mu gano cewa a akwai wannan karatu kila idonsa bai kai wajen ba ibnu taymiya a wannan bugun na darul hadith dan a Kano mun yi wannan karatun na yi amfani da wata tsawa daban to a wannan tsawa ta darul hadith na al-qahira shafi na 220 yana cewa a ah, kafin nan wato yana cewa iqamatul haddi lil imam ya ce yabba an yuqal abin da ya rage za a ce al-hududu la ha illa al-imam aw na'ibu haddi ba mai tsayar da shi ba mai yin haddi sai sarki shugaba alkali ko wanda sarki shugaba ya wakilta shine kamar alkali yace wabu min wujuhi yace amsan wannan yana nan cikin fuskoki da dama to ya kawo fuska na ɗaya ya kawo fuska na biyu a fuska na uku sai yake cewa alwajhu salih fuska na uku anna hadha wa in kana haddan ko da yake haddi yake cewa alwajhu salih fuska na uku anna hadha wa in kana haddan ko da yake haddi ne fa huwa qatlu harbiyyin ya ce kashe makiyi ne wanda ya yi ilanin yaƙi ga musulmai duk mutumin da ya zagi ya batanci ga manzon Allah ya yi ilanin fito na fito da yaƙi da al'ummar musulmi sura ka ya ce kashe shi kamar kashe irin wannan mutumin ne fasara bi manzilati karfi harbiyin sura ka sai ya zama yana da hukuncin a kashe kafirin da ba amana tsakani da shi wanda ya ɗauka takobi zai yaƙi al'ummar musulmi ta hattama katluhu ya zama wajibi a kashe dan ya ɗauko takobi ya fito na fito da al'umma da ya zagi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa hadha yajuzu qatluhu li kulli ahadin wannan kuma kowane mutum ya zama shi ya halatta gare shi ya halatta gare shi ya ɗauki takobi ya kashe irin wannan mutum in ji shekul islam ibn wa ala hadha yuhmalu qawlu ibn umar fi rahibi ya ce wannan ne za a ɗauki maganar ibnu umar Allah ya kara musu yarda a cikin wannan rahibin allah alladhi ƙila lahu wanda an gaya wa ibnu umar an san ibnu umar ko ba gwamna bane ba sarki bane innahu ko da yake ya dan taba jagoranci ya taba zama shugaba a madina ina zato ko na manta innahu yasubbu nabiyya bai taba zama gwamna ba afwan bai taba ba innahu yasubbu nabiyya yana batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala law sami'tuhu laqataltu da na ci shi da na kashe shi ma'ana duk da shi ba sarki bane ba gwamna bane ya ce da ya ci shi da ya kashe shi in muka koma shafi na ɗari da tamanin har yanzu a wannan yana cewa a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi da ashirin yana cewa a ah, kafin nan wato yana cewa iqamatul haddi lil imam yace yabqa an yuqal abin da ya rage za a ce al hududu la yuqimuha illa al imam aw naibuhu haddi ba mai tsayar da shi ba mai yin haddi sai sarki shugaba alkali ko wanda sarki shugaba ya wakilta shine kamar alkali yace wa jawabuhu min wujuhi yace amsan wannan yana nan cikin fuskoki da dama to ya kawo fuska na ɗaya ya kawo fuska na biyu a fuska na uku sai yake cewa alwajhu thalith fuska na uku anna hadha wa in kana haddan ko da yake haddi yake cewa alwajhu thalith fuska na uku anna hadha wa in kana haddan ko da yake haddi ne fa huwa qatlu harbiyyin ya ce kashe makiyi ne wanda ya yi ilanin yaƙi ga musulmai duk mutumin da ya zagi ya ɓatance ga manzon Allah ya yi ilanin fito na fito da yaƙi da al'ummar musulmi sura ya ce kashe shi kamar kashe irin wannan mutumin ne fasara bi manzilati karbi harbiyin saboda sai ya zama yana da hukuncin a kashe kafirin da ba amana tsakani da shi wanda ya ɗauka takobi zai yaƙi al'ummar musulmi ta hattama qatluhu ya zama wajibi a kashe dan ya dauko takobi ya fito na fito da al'umma tunda ya zagi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa hadha yajuzu qatluhu li kulli ahadin wannan kuma kowane mutum ya zama shi ya halatta gare shi ya halatta gare shi ya dauki takobi ya kashe irin wannan mutum in ji Shekul Islam Ibn ya to ka gani a matsayinsa na profeso kuma malami ta yi ma kudu a tarikan tijaniya wallahi kwata-kwata bai dace ba kuma ina ga abun kunya ne ka ce ibnu taimiyya ga matsayarsa kuma za ka karanta inda ya faɗa sai ka zuka karanta nan gurin ikon Allah to ba da mu haska yan uwa a takaice za mu a gurguje haka ibn taymiya baya magana ma akan baya magana akan mutane da shugaba ibn taymiya baya magana gurin kwata-kwata akan mutane da shugaba wallahi babu ma maganan wai in an zagi annabi ɗauki doka a hannu kwata-kwata ba ma akan wannan yake magana ba ya sala wallahi kwata-kwata a gurin gaba ɗaya ba wai in an zagi annabi ka ɗauki doka a hannu ba ma a kai yake magana ba kaji ba ba ma kai yake magana ba yana magana a kan ɗauka doka na haddi ko waninsa yana kan shugaba ko na'ibi sayar da dokoki yana kan shugaba ko na'ibi abinda ya faɗa kenan sai ya ce amsa game da wannan maganar gida uku sai yana magana kan bawa da mamallakinsa baya magana ma akan shugaba da mabiya wallahi baya magana akan shugaba da makiya yana magana akan bawa da mamallaki wato bawa da wanda ya saye bawa bari ku kalla kai yake magana duka wajihin guda uku ba magana ma wai yan na annabi kaza kaza zagin annabi ma aka kawo a babin katlan au misali ma aka kawo zagin annabin a babin misali aka kawo ba ma aka yake magana ba bari ku kalla kun gani? ga yadda yake karantawa ya buka ni kala alhududu la yukimuha illa imamu aw na'ibuhu ka duba mutum abinda ya faɗa fa kafin makai yi nisa farkon zance ma cewa yayi doka ba mai sayar da ita sai hakimi sai shugaba ko na'ibi tun farko abu da ya faɗa kenan alhududu la yuqimuha illa al-imamu aw na'ibuhu dan Allah ka duba dan Allah ka duba fa ka duba fa dan Allah abunda mutum tun farko kafin magana mai yayi nisa sai da ya fi daga tukuna ya masa fashin baki kuma yana magana akan bawa da mamallakinsa sai ya ce alhududu la yuqimuha illa al-imamu aw na'ibuhu wa jawabuhu min wujuhin dalili wannan magana a amsanta fuskoki da yawa sai ya ce anna sayyida da huwa ne yukimul hadda ala abdihi kaga akan me yake magana kaga shine wajihi na farkon akan bawa da mamallaki ko bawa da mamallaki anna sayyida la huwa an yukimal hadda ala abdihi wanda ya mallaki bawa zai iya sayar da haddi akan bawansa ko ba zai iya sayarwa ba kai ma ake tattaunawa ba ba akan shugaba da mabiya ba akan wani ake tattaunawa akan wani ake tattaunawa tunda bawa a wajensa shugabansa tamkar shugaba ne na mutane to shi yana da wannan bawa akai ake tattaunawa kana hadisi ga kawo gaba da gana annabi ya ce akimul hududa ala ma malakat aymanukum ku sayar da dokoki akan wanda kuka mallaka bayin ku ko ku yangu ku yangunku ku sayar da haddi akan su haka annabi ya faɗa annabi ce iza zanat amatu ahadikum idan baiwa ko idan baiwa ɗayan ku ta yi zina ya sayar da haddi a kanta kaga akan ana magana akan bayi ne da yanguwa ke magana Ibn Taymiyyah ya ce wala alamu khilafan bayna fuka, hayal hadisi anna lawani yuqima alayhi alhad misla haddi zina wal kadhib wa shirk kaga babu sabani tsakanin malamai ma mutum ya zartar da hukunci akan bawansa idan ya yi zina bolala ɗari idan ya yi kazafe bolala tamanin idan ya sha giya biyu da tamanin ba wanda ya saba wannan din ba wanda ya saba wannan dokan ka zartar da shakan bawanka ina aka samu sabani an samu sabani a wajen kashewa gashi nan waqtalafu halahu an yuqimu alaihi qatlan aw qat'an na aka samu sabani amma wancan ba son sabani ba ana aka samu sabani idan mutum yana da bawa idan ya yi abin kashe shi ko ya yi satar za a yanke masa hannu shin wanda ya siya shi mai gidan shi yana da dama ya lattara wannan hukunci a kansa yana hukuncin na a kansa kaga inda ake magana kenan an yukima alaihi katlan aw kat'an sab zaki anan ba fa ta babi misali kun gani ba misla misali ma fa ba ma kai ake magana ba misla katlihi li riddatihi aw li sabbihi nabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ba misali ma aka kawo ba ma aka take magana ba misali kaman yi ridda misali kaman ya sagi annabi misali misali misali ba ma aka yake magana ba sannan sai ce wafi an imam ahmad ta ne idan huma juzu da zutu kuma na mu karanta to ana magana akan bawa ga wajihi na biyu akan bawa ga inda yake karanta wajihi na uku duk yadda zo mu karanta gaba daya shi ma akan bawa wayannan suka ce su suka ce mutum in ya mallaki bawa idan ma bawan yi aikin a kashe shi daidai yake da yaki daidai yake da kafirin yaki zai zartara hukunci a kansa to karma wa yajuzu katul huli kulli ahad ana magana akan wanda yake da bawa kowa duk wanda ya mallaki bawa yana da wannan dama ya zarta da hukunci akan bawansa kaga ba amma akan mutane ake magana ba ba ma akan public haka kowa ya dauki doka akan in wani ya zagi annabi wallahi ba ma aka yake magana ba ba ma aka yake magana ba kaga ibn tamiya ba inda ya wani magana kawai shi ya je ya kwashi abunsa ya zo ya tafka ibn tamiya alaihi rahmatullah mun kai tattafai da dazum suka ba wa wannan magana mara mara wannan magana baya kafin a haifi ibn tamiya alaihi rahmatullah mun kawo daga at-tazim fi fiqh imam shafi kaman haka shi ma da zo mun kawo kaga inda ake tambaya inda ya mutum yanzu ya karanta wannan kafa. a habibi mutum akai wannan maganar kafin ya zo duniya akai wannan maganar Allahu qatlu abdihi bi sababi riddati zai yi mutum ya kashe bawansa don yayi ridda Allahu qatlu abdihi abdi kana gani abdu ana magana bawa ba magana kan shugaba da wanda yake wanda yake shugabanta ana magana kan bawa da mamallaki Allahu qatlu abdihi bi sababi ridda fihi A sahu ma annahu annahu lahu zalika eh, yana da wannan daman suka ce yana da wannan daman zai iya kashe bawansa don in ya ridda limaru ya an hafsa annaha qatalat amatan laha saharatha wal qatl bi sihri inma yakunu bi sihrin yakfuru bihi kaga wannan wannan littafin kafin ma a duniyan ibnu taymiya aka rubuta littafin nan aka fari wannan maganar haka kuma baharul mazhab baharul mazhab min furu'i al mazhabi shafi'i shi ma farhun akhar haka suka fada gashi nan shi ma nan shi ma nan kafin a haife mutum ya kana maganan kun gani lissayyidi an yukima ala abdihi hadda sharbi wa hadda al-kazbi li annahu ma hadda min haddi zina ga yanda ake magana ana magana bawa da mamallakin sa wa amma alkatu fi sarikati wal qatl birida fa fihi fa fihi amma kashe shi ko kuma yanke masa hannu akan ba mai gidansa akwai waje biyu wajen malamai akan wannan kaga nafsu shay ake magana a kansa ko ina ka kara littafi kuma ma kuma mamaki Imamu Shafi alaihi rahmatullah shi ma shi fahimtar sama din kenan mutum yake magana Imamu Shafi shi a gudunsa, idan mutum yana da bawa idan bawan ya yi ridda ta kowace hanya idan ya yi ridda to mai gidansa yana da fawa yana da dama ya kashe shi kaga gano fahimta imamu shafi amma shi mutum ya haka yatowa yayi haka ya yayi bayan ma ce maka dauka doka sai hakimi sai na'ibi tukuna sai ya haka yatowa da malamai suke magana me ina wajihinsa ina ina ina fahimtarsa a ciki ina inda ya tsaya a ciki eh ina mawakifinsa a cikin zancen ai Allah ya gyara mana imani gaskiya abin sai a hankali to ga abun da zan kara akan waɗannan littattafai littafi kamar haka kaga asnal matalif fi sharhi rawd talib wannan littafi ga wallafinsa? mawallafinsa kun gani zakariya bin muhammad bin zakariya al'ansari zainuddin abu ya haya a saniki ko a sunaiki wanda ya wa duniya da shekara 926 a wannan littafi nasa littafi mai juzu'i guda juzu'i hudu kenan bugin darul kutubil islami to a littafin nan shafi ta 135 biyar kenan a wannan shafi a juzu na hudu kenan ƙunga fasalin da ya kawo ya ce fasulun da bi nafsihi au na ibihi ikamatul haddi lara kekihi ga da ake magana fasulun da bi nafsihi au na ibihi wanda ya mallaki bawa kansa da kansa ko na'ibinsa ikamatul haddi zai iya sayar da haddi ala rakikihi akan bawansa ko kuyangansa kare yadda ake magana a kai qawluhu sayyid bi nafsi au na'ibi ila akhir shamala ma law shahada husayd yazni wa lam yashhad ahadun bi zinahu qawluhu walau mukataban zuwa karshe akwai mahallu shahid kaka wa banina, mabniyun ala anna iqamata kamata haddi wilayatun sayar da haddi jibinta ne tukunna za isa ka sayar da haddi shi ko yana da jibinta a kansa to shafi ta gaba kun ga inda ya zo kawulu huwa li sayyidi ta'zir zai iya ja masa kunne in yayi kuskure in yayi laifin nan inna ma yuqimu sayyidu alhadda wa yu'azziru idza lam yakun bainahuma adawatun kama ashara ilayhi shaykhu izzuddin martakabahu mimma yujibu ta'zizan ta'ziran kal haddi kal haddi kun sawa'un akana lillahi ta'ala am lil adami wala hu ikamatu haddi al kasb wa sa'ir al hudud ay wa qatl ar ridda ka har kashewa har don ridda shugabansa yana da wannan fawan ya zartar da shi akan bawan da ya mallaka wal muharabatu li itlaqil khabari as-sabiqi wa rawa shafi'i an malik anna umar anna ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma qata'a yada abdillah sarak wa rawa malik fil muwatta inna aisha radiyallahu anha qata'at yada ban yada amatin laha sarakat wa anna hafsa radiyallahu anha qatalat amatan laha saharatha kaga qala rafi'i wa inma yuqtalu sahiru bi kufrihi wa halahu al-qatl wal qat'u fil kisasi har kisasi an yi wajhani sai ce kalamul asuli zahiru, fi tarjihi aljawas kaga wannan malaman gaba da abinda suke magana kenan shi mutum yake magana ana magana tsakanin bawa da wanda da mamallakinsa ba magana akan mutane in public haka wai kowa zai dauka dauka doka a hannu ba haka ake magana ba ba haka ake magana ba to to baya ga haka yanzu wannan maganar akwai gurare da yawa an ita wannan maganar kamar mawakil islam su'alun wa jawabun juzu'i na hudu shi ma shabita 138 ya kawo irin magana mutumiyar na sab haka sannan a katulu mai rasul haddan a kufran shi ma na mai jisu idiyawa jusu sana goma sha biyar a shafi fita da rifudu da ashirin da tara an kawo wannan maganar na magana kan bawa da mamallakinsa in ya yi zagi annabi ko in ma da ya yi rida umuman shin zai iya kaje shi eh a'a nan ake sukuwa ba magana mawa in an zagi annabi kowa ya dauki doka hannu wallahi tallahi ba inda ya taymiya yana maganar sannan kuma bari in kara kunna inda yake cewa dauka doka hannu su ba ba zabi ba ra'ayin su bane ba fahimtar su bane su sun saba da wannan tukunna sai in zo jawahir ma'ani mu gani dauka doka hannu a jawahir ma'ani akwai ko babu idan akwai a jawahir ma'ani yaya ka saba shehi ne shautu ya tabbatar cewa ana dauka dauka hannu kai idan ka kore ka saba shehu kuma ka kafirta wallahi ko ba wai makare ba ko mawane ne tun da kana tarika tijaniya idan shehu ya ajiye ba kara huriya ka sallake da zaran ka sallake wallahi kai kafiri ne a tijaniya kai kafiri ne to bari mu gani za mu kara haska inda ake cewa su ba ruwansu da wannan fatawar wannan fahimtar to za mu kawo fahimta a jawahir mane bari mu kara kunna shi mu ji shi tukunna sai mu zo jawahir mane mu ga me yake tafiya taimiya har yanzu al-Imam Ibn taimiya ya kalli abin ta wata mahanga ya ce kai batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a kashe mutum ba ne. bane saboda haka ba za a ce sai alƙali ba shi a ganin sa kowa ma wajibinsa ne ya wannan kisa ba wani maganan jiran alƙali zan karanto inda ya faɗa daga cikin littafansa ko daga cikin littafinsa asarimul maslul ala shatimin rasul ba ma goyon bayan wannan ra'ayi ba ma goyon bayan wannan fahimtar wannan fahimtar za ta iya kaiwa zuwa ga fauda wato zuwa ga rashin tsari cikin al'umma da kuma wani mutum kawai ya ma wani kage ya ce ya yi fatanci ga wani kaga ya ce ba a goyon bayan wannan fahimtar baya goyon bayan wannan ra'ayin na dauka dauka a hannu duk yadda kishinka ya motsa duk yadda ka gabar na. dauka dauka hannu zai kawo zama zai ka kaman ba sare ba hukuma ma a kasa kowan ya ga dama ya dauki dauka hannu to bari mu kalli jawahirul bayani shin haka ne gaskiya ne dauka doka a hannu babu a tarika shautu tijjani bai zaburar da ita bai zaburar da akan haka ba shehu tijjani bai tabbatar da ana ɗauka doka hannu ba idan akwai me hukuncin sa a musulunci shi ma wannan maganar ina ga ya kamata yan wasu ga wannan gurin tukunan ya so a hukunta farfeso akan abin da ya faɗa ga jawahiru manin kanada darul fikri in kanada da darul fikri za ka zo ka bude juz'i na biyu kenan ka bude babi na biyar fasali na uku fasali na uku in ba ka gane haka ba za ka bude shafi 180 zuwa 181 shafi 180 zuwa 181 darul fikr shafi 180 zuwa 181 za ka bude in kuma kana da darul kutubin ilmiya a juzu'i ta biyu kenan babu ta biyar fasali na uku shafi ta dari uku da talatin 330 kamar haka wannan shafi za ka iya budewa 330 dari uku da talatin e nan za mu karanta to bari mu gani ana ɗauka doka a hannu akwai doka doka a hannu a jawahiru ma'ani kuma ta da mamasai ta musamman to ana za ku kalla a kasa shautu aliyu haradun ya kawo magana wa min kalamihi radiyallahu anhu daga maganan shautu jani ya ce kala ma'ana an nahdatul ilahiyya kun gani nahdatul ilahiyya matsayi ce wanda ba karama ba wato duk yadda abun take za ka zabura kan ka hau kan abun ka zartar da hukunci don kishinka ga Allah idan kaga mutum yana zagin annabi ne ko yana menene ko yana shan giya ko me ko menene kawai in kaga yana shiga hurumin Allah kawai kana da shi ana kiran shi annahdatul ilahiyya wato zabular wani daga Allah yake zuwa mutum wani wani baiwa ne daga Allah yake ba mutum kawai kaga ya dauki doka a hannu shi kawai da zaran taba Allah ko taba annabi shi baya jiran komai zai dauki doka shine ma'anar annahdatul ilahiyya kai don Allah ka tashi don Allah bisa an taba Allah bari ku kalla annasatu ilahiyya yace hiyal qiyamu lillahi billah hiyal qiyamu lillahi billahi bila mumazajati hawa ba magana wani don kanka a tashi kawai ka zartar da hukunci fa lam yabu kama hu shay'un min mutaba'ati hawahu sai yace wa shahidu haza shaidan da zai baka zai ba wannan maganan garanti shine anna ba'da rijali akwai wurin su mutane daga cikin wasu mutane akwai wani mutum dakhala baladan dahala baladan gari ba ya shiga wani bakon gari ya shiga wani gari a matsayin bako wato daga cikin malaman sufa dan nan ne ya shiga wani gari a matsayin bako faja ila dukkanin sai ya da wani shago ne ya yalhal don yin siya kulu ya zo wani shagon don ya siya kunu fara al'awaniya mamlu'atan sai ya kalla duk kwanuka da ake sayar da kunun a cike gaba daya sai ya ce zan da annahu khallun sai ya yi tsammanin duk kwanuka a cikin kunu ne in kana da darin fikiri akwai kuskure rubutu a wannan gurin a darin fikiri an rubuta cewa wa zan da annahu khamrun haka an rubuta ba haka bane wannan shi daidai wa zan da annahu khall ya dauka kunu ne ya dauka kunu ne sai fakar lahu sahibu dukkan sai mai shagon yake fada masa kuna kallo mai kyau fakar lahu sahibu dukkan mai shagon yake da shi ayyu shay'in tanzuru ma hiya khamr me kake kallo ai giya ne wannan kogon gaba daya ai giya ne ayyu shay'in tanzuru ma hiya khamr me ka saya kana kallo duk wannan kwanuka da kake ga cike giya ne a cike? <coughs> giya ne a cike? kala hina idin sai a wani gwiwa sai ya ce wai ya ce lazima ne fardun eh, farilla ya zalunci yanzu sha wajen sa dauka da kuma farilla ne kun gani ya ce lazima ne fardun farilla ne ya lazunce shi wato ɗauka da hukama wurin sa shi farilla ne ma yanzu dole sai aikin da hukumar za ta yi lazima ne fardun fashtagala bi ha kawai sai ya fara zubar da kaya mutane ya fara zubar da giyan mutane wa kasri awaniha sai ya fara kakkarya kwanukan giyan gaba daya ya fara kakkarya su wa kar wajala fiha ina kistar. ya samu silken da aka cika giyan guda saba'in duka fa kasara minha tis'an wa tis'ina tasa'in da tara ya kakkarya tis'an wa sittina kai sittin da tara ya kakkarya fafasa duk ya zubar sai ce wa bakiya wahidun guda ɗaya kaɗai kawai ya rage shi bai taba ba fa zanna rabu dukkan wai mai shagon sai ya yi samanin ya yi samani ma'anna a balade arsalahu ala zalika kaga ba wai shi mai shagon ya dauka ma wato shi wannan ma ma'aikacin gwamnati ne Sai ya dauka ma ko gwamnati ne ya tura shi ya zo ya wannan don ya san wani aikin da aikin gwamnati ne ba a dauka dauka hannu sai gwamnati take yi to shi mai shago ya dauka fa zanna anna anna amir al balad arsalahu li yaf'ala zalika wai shi ya dauka sarki ne ma ya tura shi ya zo ya yi masa wannan aikin shi ma bai dauka mutum ne kawai haka kawai yake masa shiga haka da ya ga aiki shugaba ne wannan mutum na yake yi sai ya ce me fa zahaba li amir al balad sai ya je wajen shugaba ko shi ya tura wannan mutum yake wannan aikin fa zahaba ila amiril balad yace fa zahaba li amiril balad ya kamata ila amiril balad don shi na wani nuskan ya je wajen shugaba to fa zahaba li amiril baladi wa qala lahu hal ba'asta li man yaks man yaks man yaksiru awani al khamr alladhi indi hal ba'asta li man yaksiru awaniya kai ne yaranka ya da shugaba kai ne ka tura wannan mutum ya faffa samun kayana wanda yake wajena na giya shi kai ne ka turshe je faffasa samun? kalala shi ba ke ba ni na tura shi ba ba ni na sa shi ba kalala hal ba asali man yasiru awani alhamdu da indi kalala lam abu as shay'an ba wannan tura zuwa gare ka fa kala al-amiru alayya bihi al-an yace a kama mutumin nan yanzu na kama a kama shi aka kama aka kama mutumin falamma atau bihi sannan aka kama mutumin kala kana lahu al’amir sarki yake da mutumin Nima fa'alta ma fa'alta me yasa ka je ka ɗauka doka hannu me yasa ka je ka kwakwasa kaya mutane Nima fa'alta ma fa'alta kana lahu sai yake da shi wai kaduwa amsan sa shine fa'altu ma badali fa fa'al ma badalaka ni abin da na ga dama yana yi kai man ka ga dama kai kuma da ka ga dama shi shugaban mai ke gaya wannan din fa'altu ma badali fa fa'al ma badalaka ni ma na ga abin da na ga dama ne ni ma na yi kai ma ka ga dama kai kun ji fa'altu ma badali fa'al ma badalaka fakala hal taraka shay'an yace akwai abin da ya bari kalo na am taraka kistan wahidan aka ce eh, ya bar ya gar silke daya shi bai fasa ba ya bari fakala sai ya mai ce da shi wai Nima tarakta zalikal kistan me yasa guda dayan ka bari baka fasa ba me yasa yace kala kala li rabbu ay eh, Eh, lima tarakta hada kala ne eh, lamma kala ne rabu dukkan ko lamma kala ne rabu dukkan sanda mai shagon yake ce mu innahu khamrun wannan ai giya ne da ya bari haka akhazatni giratul islam ko gairatul islam shine daidai akhazatni gairatul islam wai wato abun da yasa da yake giya din wai wato kishi kishi mutunci ya kama ne E eh, kishi ne yasa na fusata eh na ɗauka doka a hannu eh fa fa'altu zalika sai nayi wannan din yace kun gane yace fa ana fi asna'i zalika a cikin yin wannan abun ni nafsi sa zuciya ta saka mun cewa bi an kanat laka halun ma Allah hatta fa'alta haza kun gane bi an kana ka halun ma Allah hatta mimman yugayrul munkar anta mimman yugayrul munkar anta mimman yugayyiru al munkar wai zuciya ta saka cewa ya to abu na kake abu mai kyau ne kai kana canza mummuna da mai anta mai mani man yugayyiru maza doka doka hannu fa wayanta wayanta amma anta mai mani man yugayyiru munkar eh kai mai canza doka ne kai mai doka doka hannu shine wa yugayyiru munkar da zuciyarsa ta saka masa wannan din wa taraktuhu khawfan an yakuna zalika hazzan li nafsi wai gudun kar riya ya kama ne ma ya bari wato fushin mu da sa bari ma riya ne ya kama shi ya bari <laughs> to me sarki zai da shi wai ba gana akhrijuhu anni fa inni la taqata li bihi ne ai ba da ba ba ba da iko a kansa la taqata li bihi inji shugaba ya je dauka ya je dauka dauka hannu to ban da iko na hukunta shi me yasa abun da yayi daidai ne kun gane yaren abun da yayi daidai ne fa inni la taqata li bihi ban da abun da zan iya yi masa abinda ya daidai ne fa juhu sai aka fitar da shi to shi ma wannan fa mutum ya je ya fasa kaya mutane abu 69 kamar ka je kasuwa ne kawai ka fafasa kaya mutane ka dauki dauka wai ka ce wai ka ga giya kai shugaba ne wai kishi ne ya kama shi kuma ce yana tagayyarin munkar aka ba shi karantin cewa fa inni la taqata li bihi shi kuma wannan fa to wannan shine a takaice ba inda ibnu taymiya ya faɗi wannan maganar na kowa yana da dama ya dauki doka a hannu akan kowa ba wannan makari ya yi kuskure ko ko ya yi ha'inci ko da gangan ya gusulo gurin ya dauka shi dai abin da ya faɗa kan ibn tamiya bai ma san da zamanta ba ibn tamiya na magana akan bawa da mamallakinsa baya magana akan mutane da mabiya su da gabanin su baya magana akan wannan ha'inci ne makari wa ibn taymiya zalunci wa ibn taymiya ya aji abu a sa ba ibn taymiya bai ma san da wannan matsala ba bar ma cewa ya ma kore shi cewa ya baya dauka doka hannu sai shugaba ko na'ibi abinda ya faɗa kenan kun ga mun karanto mun kawo littattafai kusan bokwai, katun da zuwa yanzu littafin kusan bokwai mun kawo abin da ake nufi gashi shine wannan ba wannan muka yake nufi ba to amma sai kana professor amma sai kana malami amma sai kana kuduwa tarika har za ka faɗi magana ka ɗauki littafi ka fita kana mai cewa a Kano ka taba wannan maganar tun a Kano baka gane me aka rubuta ciki ba ne tun a Kano baka gane me aka rubuta ciki ba waɗannan kwanakin an shekarun gaba da ka baka ma san me aka rubuta a ciki ba abin da aka rubuta yana gabas kai kana yamma a matsayin ka prof kai Allah ya bar alkanawi Allah ya bar alkanawi wallahi Allah ya bar mu alkanawi kai bai ba to a ƙarshe za mu kara kunna shi ku ji kara jin karyan da yake tukunna sai mu bude layin kira to ibn taymiya har yanzu al-imam ibn taymiya ya kalla abin ta wata mahanga ya ce kai batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban za a kashe mutum ba haji bane kaji ba wai kai yace batanci ga fiye halittu nan ya ga ba wallahi wannan maganar duk wanda ya kawo ko aljanna za ka bace ba zai kawo ba aljanna ka bace wannan magana ba zai kawo ba kuma ka ji saboda haka ba za a ce sai alkali ba shi a ganin sa kowa ma wajibinsa ne wannan kisa wai kowa ma wajibi ne ya dauki doka a hannu in ka ga da kawai kawai ka doka dauki doka a hannu wai wajibi ne yake gani haka wallahi duk duniya ba wannan maganar duka duniya babu bai faɗa ba ba wani maganan jiran alkali kaji wai ba maganan jiran alkali ba maganan jiran alkali billahi azim in haifafe ya yi sai kawo ya kawo gurin shi ka jam da zai faɗa kuji zan karanto inda ya faɗa kunji zan karanto inda ya faɗa ya salam ya salam ya salam ya salam zan karanto inda ya faɗa haba da Allah haba zan karanto inda ya faɗa daga cikin littafansa ko daga cikin littafinsa a asarimul maslul ala shatimin rasu. ba ma goyon bayan wannan ra'ayi ba ma goyon bayan wannan fahimtar Allah ya gyara mana imani za a bude layin kira za a bude layin kira kawai yana kokala layin 070 48 45 38 20 ga wanda zai kira The Bluetooth device is connected successfully. Assalamu alaikum. Alaikum salam da barka nawa muke magana. Bayar garin Bauchi garin Mujaddadi. To muna jin ka nan wa. Allah ya saka da alheri. Amin ya rabbal alamin. Allah ya kara fahimtar da mu gaskiya ba mu yi kwambi. Amin amin ya rabbi. Allah gwada mana karya ba mu yi kauce mata. Amin ya sami addu'a. Allah ya saka mu da alheri irin wannan. gagarumin aiki da kuke ke fahimtar da al'umma hmm. Allah ya biya ku da imani amin ya rabbi amin ya rabbi alamin to ni dan shirin da dan yi kan wannan abubuwan da yake faruwa malarci ne eh. yawanci ba koyin wannan mutanen haka yake duk wata wancan da daka bi wallahi kitabar rasu ne da karya dai wuya ka ga malaman nan sun yi fatawa wai na ilimi kuma an ji an yi bincike a ilimi an gan shi a ciki shi yasa wani salo da suka ɗauka don su gwara kan jahilai shine ya ce su yanzu Allah ya ba su ilimin da za su dinga yin fatowoyi da ka baya sun karanta a littafi ba da kayi suna sun haddace da kayi saboda su samu kofan da za su dinga shigar da ra'ayoyinsu sun san in a karanta za su karanta ba su karanta da haka ba al'umma da su gane su ce da su da kai don su batar da jahilai Allah ya saka muku da alheri mu dai da abin da kuke karantarwa muna ƙara fahimta kuma muna ƙara muku addu'a Allah ya kare ku amin ya rabbi amin jazakumullahu khairan sannan muna neman addu'a a wajen bayan Allah su ci gaba da mana addu'a Allah ya fito mana da malamin mu insha Allah wani mai hannu a ciki Allah ya mana maganin sa kowaye ne amin ya rabi jazakumullahu khairan to mun gode ba kuma Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Ina gaisuwa. kuma ka fata alkhairi da irin wannan dogari da kuke muna fatan Allah su kama Allah ya sa amin za mu yi ka kuma shi amin ya rabbal alamin game da wannan wato batu eh. da su ko shi prof makari a kan batun cewa wato shi sai rahmatullahi faɗi wannan na eh. babu shakka irin wayannan mawaƙin suna maimaituwa ƙwarai da gaske a ah. gudanarwar ah, da'awa ta shi ah, prof magari musamman a lokutan da aka samu hatsaniya eh, wannan abin da muke magana a kai shine sai ka malami ko a matsayin shi malami da yake wato da'awa don ganin da'awa ya mutane sun fahimci addini kuma sun san ina suka dosa kuma kamar da ka faɗa a matsayin sa na kuduwa to yana kyau ya dinga wato kokari ya rayuwa kansa adalci yana yi wa kuma wanda suke sun nashi adalci na babu irin to shirin ya fi dacewa domin a daidai lokacin da ake jingina wa shekul eh, islam ibn taimi alaihi rahmatullah irin wannan maganganu da zammar cewa ma wai a wasu wurare da dama ya yi magana ba ma a wuri ɗaya ba wannan zalunci ne sannan kuma kamar wato ana nuna goyon baya ne akan irin ta'addancin da su wayannan sufaye suka yi a wannan eh, jiha ta sokoto wanda kuma ba wani ba da ya dace kuma kowa ya san irin tsantseni da kuma wato bindiga da malaman ahlus sunna suke da ma ɗalibai na sunna wajen ganin cewa kada a ɗauki doka a hannu wanda kuma wani ita ce koyarwa ta sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine tafarki na magabata babban fatan da kuke yi shine a daina yin kokarin yin tazwiri na magana a da kokarin wato shigar da abin da yake na ba daidai ba da kuma ƙoƙarin sama masu muhalli ta karfa karfa ba tare da wato tamhisi ba ba tare da bin diddigi da kuma tabbatar da abin da ya dace ba saboda a matsayin su na jago malamai wannan yana bata su ma'aci ba tare da suna ji ba wanda kuma alhamdulillah babu abin da za mu ce da wato irin ƙoƙarin da kuke yi da kuma irin gudunmawa da su kansu wayannan mutane suke yi illa eh, su alkanawi suke sai dai mu kara muku godiya da fata alkhairi saboda ba kwana yake da dama da kuma lokacin da zai bi diddigin wayannan abubuwa da ake ba da kuma ba da gudunmawa wajen ba da kariya a gwargwadon yadda ya dace a daidai lokacin da ake taba addini ba sa magana mutanen su suna zagin Allah suna wato bata annabi sallallahu alaihi wasallama suna fifita shehunansa akan Allah da manzonsa ba sa magana amma da zarar ka zo ka ce a bar shirka ko a daina bautar gabar zai sai su ce a hada a kotu kaga akwai wasa da hankali akwai wauta a cikin wannan lamari saboda ka ganin mutum ne lokacin muna ƙara kira gare su da su su fahimci addini ta mabubugarsa ta inda yake na asali masu ringa bibiyar wato shugabanninsu ko jagororinsu da molan ba su zo su sa su a gaba suna karanta musu karatun da yake ba daidai ba wanda hakan yana nuni akan cewa kashi tis'in da tara na ɗaliban nan da suke gaban malaman asali ba karatun suke ba kawai dai suna ga su zo su ce ai an ce kaza kuma a haka su gaba su ce ai shekul islam ya ce kaza sai shekul islam ya ce kaza a can wanda kuma wannan shine sakamako na irin abin da muke gani na wato ƙazafi da ƙarairayi da alhamdulillah mutane suna nan suna ganewa kuma kullum suna tana ci gaba hatta wannan kisa da muka yi wannan bawan Allah na Sokoto babu abin da zamu ce sai dai ɗaukaka ce ga ainihin wato addinin Allah da kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam domin sahabbai da magabata da dama sun an su akan an cutar da su akan irin wannan da'awa ta tabbatar wa mutane da aqida to tarihi ne ke ta kanka ba komai ne yasa suke wannan yakin ba da kuma kokarin wato nuna cewa sai sun murkushe duk wanda yake cewa ba a neman taimako na annabi sallallahu alaihi wasallam suke ganin shi a matsayin kamar wanda ya kazafi ko kuma wanda ya aikata wani wato rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi illa rashin fahimtar aqida kuma kisa eh, akan irin wannan manhaji ko akan irin wannan dawa sharaf ne wato wata falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala domin akwai da dama daga cikin tsarkaka na ainihin magabata cikin al'umman da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki rayuwarsa akan wannan kira da kuma ƙoƙarin tabbatar da wato tauhidi na Allah subhanahu wa ta'ala babban fatan mu dai shine su kiyaye su waɗanda suke ta da zaune tsayen nan da kuma waɗannan tsageru na bauchi muna fatan duka hukuma ta ci da sa ido a kansu saboda irin wannan barasha da suke kawowa tana iya haifar da abin da yake na ba daidai ba domin akwai shi wannan da aka kama ya gara magana ya nuna cewa abin da aka yi wannan mutumin daidai ne kuma kamar suna nuna cewa ma a je a ci gaba da kashe mutane ne so irin wannan muna kira ga hukuma da sa ido da sa ido sosai a kai da kuma ci gaba da bin diddigi akan waɗannan abubuwa fatan mu shine a addini mai tsafta a kuma ba wa kowa dama ya ainihin kare abin da yake ainihin kai da ilimi ba da molanka ba Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa uwa kayan mudakala mai kyau jazakumullahu khaira malam bafa hotoro muna gaisuwa ta musamman jazakallahu khairan barakallahu fikum malam bafa ayyakumullahu jazakumullahu khaira to haka yake dan wa gaskiya faɗa kuma ya karatu amana ce abinda akwai shi za ka faɗi abinda babu kar don ke ya sa ka gaga ka daura wa mutum allah adali ne allah adali ne allah yana ba wa kowa hakkinsa ibn taymiyyah alaihi rahmatullah da yawa wallahi alahira ina ga alahira ibn taimiyya yana da ajiya da yawa a gurin yan bidan nan don wallahi duk wayewan gari sai an ci mai nama duk wayewan gari sai an daura masa abin da bai san hawa sa bai san saukansa ba Allah ya gyara mana imani to ibn taimiyya dai bai fari wannan maganan ba bai ma san da zamanta ba ba ma haka ba ne a gurin gaba daya babin ma ba akan haka ba ne. magana ma ba akan haka ba ne. mafarin magana ba akan haka ba ne. karewa magana ba akan haka bane assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya shek suna na muhammad ayatullah to ayatullah bismillah kace amma kace ba na shiya bane eh, eh, eh na'am <laughs> to na na ce alhamdulillah abinda yake faruwa malam eh. shi dr a ah, prof a matsayinsa na prof da sauran ire-irensu wallahi ina tunanin ba wani abu bane yake jan yake yi musu da hankali irin tabbatar da sunna da kira akan tauhidi kullum hasada ta wannan hasada ta wannan abu shi ta take jan su suke kasa faɗa wa majiyansu gaskiya kamar yadda dan uwa ya zo mai ta wanda wanda ya tafi eh. yake faɗa eh. shine malam har kullum idan mutum zai magana akan ilimi ta amana to kamata ya fito da shi frankly ya yi mutane bayani yadda abin yake kaga yanzu magana yayi yake ganin cewar wannan magana ta tafi a banza ya manta akwai dakaru na sunna a masu bibiyar karatu dalla dalla irin su al'ilmin bi tilfata lafahara, wanda duk abin da suka kirikiri aka in dai na ilimi ne za ku bi shi ku ceɗe, shi ku fito da shi ku yi mutane bayani wannan ita ce amana ilimi sabanin su kuma za su kudin da ne abin su fito da shi su faɗa wawaye da jahilai su kuma tafi haka duk domin hassada mu sunna da take sunna shi wannan mutumin da suke faɗa magana akan sa malam yanzu kamar shi Allah Allah shi gafarta masa Allah ya ji kansa ya gafarta masa Ibn Taymiya ai kokari yayi da tsayawa kan tauhidi da faɗar ilimi na gaskiya ya samu kalubalen da ya kai shi har gidan yari wanda shi ne kaga kamar yanzu da malamin Allah ya saka masa da Allah Allah ya fito da shi muna masa fatan alkhairi Dr. Idris Abdul Aziz shi ma ya fuskanci wannan inda duk abin da za ka yi dama su kullum yan bidiya kamar yadda ake faɗa yan bidiya dillalan sharri sukan kulla wani abu wanda lalle lalle ko da sharri ne sai sun ga sun kai mutum ƙasa kuma ba san wannan ma shine kaiwa ƙasa ba malam wannan shine kamar rabbu gulam ne wannan abin duk wallahi kamar rabbu gulam ne malam kaga yanzu kamar abin da suke wa malam Idris kusan shine aka yi wa Ibn Taymiya kusan shine aka yi wa duk kufe ne tarihi ne ke maimaita kansa saboda haka gaskiyar magana malam su shi koran Allah a matsayin su na wanda suke da rawani ake ganin su profesoshi ne da kuma sauransu ya kamata duk abin da za su faɗa na ilimi su ji koran Allah san cewar fa Allah yana kallon su kuma wallahi al'azim sai Allah ya tsaye da su akan wannan abin da suke da sharri da suke yi wa mutum baya raye da kuma kokarin kare sunna shi dai Allah ya alƙawari sai ya cika hasken sa ko da mushrikai da munafikai sun yi saboda haka malam wannan shine abin da zan dan abin da zan faɗa Allah ya saka da alkhairi malam ina ma fatan alkhairi Allah kuma ya ƙara muku ƙarfin gwiwa da tsayawa a bisa sunna da kuma karantar da ita Allah ya muku albarka malam amin wallahi mun gode sosai da kiran ka Allah ya muku albarka to madalla madalla khairan sai da sai insha Allah mun gode sosai wallahi jazakumullahu khairan kai mu da kala mai kyau Allah ya sa sun ji Allah ya sa sun ji Allah ya sa sun ji Allah ya sa sun ji wanda da Allah ya kaddara mata shirewa zai je ya dauka insha Allah yau da gobe ba abin da ya bari yau da gobe ba abin da ya bari gaskiya ba boye ta gaskiya ba ta boyuwa gaskiya ba ta boyuwa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum malam network naka ba kyau ka kara kira network naka kai ba kyau malam shamsuddin to haka abun yake Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaka Allah ya mana muwafaka mun dai nuna wa duniya yanzu Abun da ya fada babu a littafin abin da ya fada babu a littafin ibn taymiya bai ma san da zamanta ba babu ita kwata-kwata to karatu biyu muka yi insha Allah ta'ala ya wadatar assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah akar makalla shamsuddin Iyar suna Allahu Akbar. Lafiya yana da ya yau. Lafiya kalau wallahi akar a duk lokacin da na kalle ka koda koda wani abu ya bata min rai sai in ji hankali na ya kwanta a harakar tafiyar suna kuma sai in ji kullum ƙara samun yaƙini nake yi. Allah ya tara mu cikin lafiya. Amin. Wallahi akar makallawa akwai abin da kullum yake burge ni. Eh. zanga a duk lokutan da <clears throat> bidi'a suke karatu a kowane lungu za ku je ku fara neman su tun daga kan namban wayansu misali yanzu shi profesa makari tun lokacin da <clears throat> mala mu ya je ya ritsa shi ya kure shi da numban waya tun daga nan ya toshe wannan layin ba zai sake ɗaukan wayan kowa ba in bai san ka ba wannan ya rufe kofan ya zama duk inda suke karatu kuma za ku ji su idan sun ki ɗaukan waya za a zo a yi karatu a sa numban waya kuma a sa link in sun isa su zo su hau kenan can muna bin su sun gudu mun je gidan babar su sun gudu sun ji tsoro sun ki zuwa in suna karatu a nan za mu bi su har sai sun je sun yi blocking nan kuma za mu zo gidanmu mu buɗe layin waya mu ce ga link ga namban waya ku zo kai malam Allahu Akbar Allah ya saka muku da alkhairi wannan aikin naku muna fata Allah ya saka muku da gidan aljanna amin shamsuddin amin ya rabbi wallahi wallahi muna ganin izzar sunna amin alhamdulillah Allahu Akbar Allah ya rufa asiri salamu alaikum wa alaikum salam shamsuddin jazakumullahu khairan barakallahu fikum Ah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dawa muke magana. Akramaka Allah kana magana da sunana Adam. Ina kiran ka daga daga Ingila. To mala Adam ya wajen ku ya kwana biyu. Alhamdulillah masha Allah ya kokari. Sai godiya wallahi sallah lafiya ko. lafiya kalau malam Allah ya kara rayuwa albarka Allah ya kara ɗaukaka eh, amma tan malam wannan abin da ya faru sai ya bani mamaki kwai ni na kalle shi ne ta hanyoyi guda biyu eh. hanyar farko inda waɗancan abin da mutanen da suka yi sai kashe mutumin nan ba gaira babu dalili babu shi wannan ɗan sakwatan kenan eh. Tuni ni da fara kallon wannan bayanin da yi yana so ya bashi kamar koba ne ya ce sun yi ne saboda sun karanta a wani littafi na wane da wane da wane da wane domin ya ba mutanensa kariya tunda sun zai kashe mutumin nan abin da ya bayyana da kenan ana fahimtar ta farko kenan eh, eh. abu na biyu kuma a matsayinsa na profesa ko a boko tunda mu karatun boko muke ka ce wani ya ce sannan a je a bincike abin da ya faɗa ba haka ba ne to ba karamin laifi ba ne ba aje ba ma addinance ba ko a boko ma babban laifi ne babban laifi ne sa ai ba karamin laifi bane ba a shi sa komai mana komai mana suke cewa komai dole sai ka tabbatar da in wani ya faɗi kaza in magana su ce sai ka sa mai reference in zan faɗi magana nan ce yanzu kamar yadda malam ahmad ya faɗa to so ake in faɗi inda malam ahmad ya je ya faɗi wannan maganar domin abin suna kiran wannan abin mm. traceability domin a je a nemo asalin ainihin inda abin yake ko da wannan shakka zai koma asalin ginshikin bayanin domin ya samu fa'idantuwa da abin da yake so amma in sallah kwata-kwata ne wannan abin ya zama mamaki ya sha contemporary misali wannan abin ya yi dama wannan abin ya yi hagu ba ma mu karana tsakani sannan kuma ka zo ka ce wane ya zo ya ce kuma alhalin ba haka bane ba to wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa gaskiya ɗaliban ilimi kawai ma yanzu duk wanda ya sake zuwa sake faɗa mutane magana su daina yadda a'a ya buɗe mana littafi ya nuna mana shafi ko kuma ya karanta kamar yadda ake yi wannan ina ganin akar makallawa shine eh, best strategy da za yi amma tun da wannan kage yanzu wannan suna kiransa academic misconduct a turanci kenan eh, wannan ba ƙaramin laifi bane ba eh, ba ƙaramin laifi bane ba ko kuma a ce plagiar academic misconduct ne wani ya ce kaza wani ya ce kaza kuma alhalin ba haka bane ba to wannan ni gaskiya ta ce abu da ke kallo ya kamata yan uwa ɗaliban ilimi da duk wanda zai zo ya gaya muku magana ah, ya gaya maka magana da fact da evidence in ya ce kaza kamar yadda ya faɗa kamar yadda na fahimta daga farko da yake cewa littafi kaza da kaza da kaza wanda madaba kaza ta kaki ne ya fara ba da rafin sun kenan to amma da aka koma littafin kuma sai aka ga wannan abun ba haka bane ba to kuma ya zama man wajibi yanzu ya zo soki wannan maganar da ya ta baya a ilimin tafa a karatun boko kenan ko ya ce ya karanto a kuskurance ko littafin da ya karanta ba haka yake ba tabbas ya zo ya soke wannan maganar tasa domin ilimin ke karewa ina shi ne da ya abin da zance Allah ubangiji Allah ya kara taimaka mu kuma ya kara yin jagoranci Allah ya biya kara gidan aljanna wallahi mun gode sosai da eh, salama salamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa eh, rahmatullah gode ma kai mu da kalan to wallahi jazakumullahu khairan Assalamu alaikum wa Ahmad, na wuni. Lafiya dan uwa ta ta Hello, assalamu alaikum. Yawwa, da kokari mala. Sannu dai ya aiki. Ala alhamdulillah. Ya wajen sunana sunana Muhammad eh. daga Kwara. Ok, daga Kwara. Eh, eh, malam. Daga nan muku sauraron ka wallahi muna ji ah, abubuwa da karatuttukan da kake yi wallahi alhamdulillah yana birge mu sosai. Allah ya taimaka sunna da ahlus sunna amin ya rabbi wallahi amin ya rabbal alamin amin mun gode sosai wallahi Allah dai ya ba ku karfin gwiwa ku tayin kada ku gaza kada ku gaji amin ya rabbi insha Allah saboda ana gani ana ganin mutanen nan kamar ilimi ne da su saboda in an gansu wani lokaci da ba kuri da alfahari kamar su ilimi ne gare su a sai ma in kuna in sun fada a gaban ma'alumma sukan gane cewa sai wayannan fanko ne babu kome karya suke yi malam abubuwan da kuke tunawa eh. da wallahi da kuma ai a kuma kare yake cewa wai a Najeriya eh, kowa ne yake magana ai ya kamata da za a sa tsari wanda a samu wayanda suke da ilimi eh. kawo to gasi saboda Allah ku da kuke alfahari da kudumiya ana cewa prof da sauran abubuwa ga abubuwan da suka fito a cikin duniya kuna ta karya eh. eh? saboda Eh? in an gama ce yana da kaza kaza da ilimin prof ne ba kaman kaza na ta yabun ana kaza kaza sun yi mukabala da wane da wane akan kariya da wasu abubuwa shi ne su fa malam mun gode ba da kuma abun nan binciken da kuke yi da kuma sunan da kuke bayyana wa mutane a lokacin da wayannan suka yi rufa rufa suka yi kariya da kazafe da abubuwa wallahi mun gode Allah ya saka muku da alheri malam amin jazakallahu khairan barakallahu fi mun gode da kiran ka sosai jazakallahu khairan da ku da iyalanku Allah ya rufa muku asiri mun gode sosai malam wallahi amma eh. ina talibai shi da sauran ya kamata su kira mana su kare malamin su eh. talibai su da sauran su kira su kare malamin su mana gashi na zaune muna zaune dai za su kira to gashi na muna nan eh, Allah ya gyara mana Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya kara mala lafiya. Ni ma Allah ya kara mala lafiya. Lafiya, kuna yi wa musulmin duniya barka da sallah Allah maimaita mana. Amin ya rabbal alamin. Da farko ni shawarar da zan ba wa Prof Makari nan shi ne, wato gaskiyar magana shi ne idan abu da ya shafi addini. A daina sa sun zuciya a ciki da kuma ha'inci a ciki. Shi abu na addini wannan a matsayin shi na jagora a kan tijjaniya idan har misali za ka yi wa babban malami irin ibn taimiyya irin wannan kazafin kasan cewa yana da almajirai da suke da ido a addinin musulunci sun karanta littafin shi kuma har yau suna nan suna karatu akan littafin shi yanzu fi lai abin da wa mutane a duniya game da karya da yawa ibn taimiyya, ya san cewa dole in yi abin nan ɗalibai na fito masu ilimi su haska a duniya ka duba tsallake da yake kai a cikin littafin nan da suka suke ta haska wa mutane fi lai abin da yake yi din nan ya kamata ya zauna ya yi nazari in ya san cewa in yi ba zai kai labari ba me yasa zai yi hmm. bai kamata a ce abu na addini zaka fito kana ta wasa da hankalin mutane ba ga malaman su za su fito su yi ɓoro-ɓoro kamar irin wannan malamin da ya fito yake ta magana yake ta bada fatawa duk nan da zai yi fatawa wannan malamin nan na Kano sai an samu matsala a ciki to in kun san ba ku yi karatu ba kuma an ana taɓa malaman ku yana muku ciwo ya kamata in an taɓa su kun san ba za ku iya ba ku je ku yi shiru ba shi kun fito kun yi sati wani kwamsi ba ya kamata su ji tsoron Allah su rika dora mutane a su rika dora mabiyansu akan abin da ya dace in dai su ba su yi karatu ba mabiyansu ba su yi karatu ba an fito an laifin da mabiyansu laifin abin da yake cikin littafin su su ɗauko su zo yadda ka fito ya yi wa ibnu taimiyya kazafi in sun isa su fito su ɗauko littafin malamanmu. kamar yanzu ba ka yi karatu ba ka nuna kuskuren sa eh. wani ya zo ya ɗauko littafi ya nuna kuskuren ka kai ma shi ne abin da za a fahimci cewa ce a gan gaskiya ake amma ba wai ka so ta ababuwa da ya shafi kawai da sun zuciya ka fito kana ta ce malamin ka yana haddace qur'ani abinda an san cewa abin ba mai yiwuwa ba sai ka fito ka ce wai yana yiwuwa da an yi magana kuma sai ku ta ai ba ku gane maganan bane ba a gane ba ta yaya za ka yi magana da hausa da larabci ana ganewa ka ce ba a gane ba kitabun anzallahu ilaikum mubarakun ta tadabburi fa ana karatu da tadabburi ka zo kana cewa malamin ka yana iya sauke qur'ani a cikin sama da minti talatin a ce ba zai yiwu ba ka ce zai yiwu kai ta kawo mutane iskali da ba zai yiwu ba kai Allah rufa asiri Allah saka da alkhairi malam amin mun gode sosai wallahi jazakallahu khairan mun gode ba masha Allah Sheikh Muhammad Tahir Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina ji ina tare da Mal Ahmad ne? Ina ka kira? Asan Allah ilaikum Mal Ahmad. Ya yau. Barakallahu fikum. Kana ah, mai magana Abdallah Musa Usman eh. daga nan daga Kano. Wato, wato Mala Ahmad waɗannan abubuwan da a yau muke ji gurin su waɗannan 'yan bidi'a a na na harul bida eh. ni ba wai ba shi ya fi bani haushi ba ɗaiɗaikun waɗanda ke da'awar sunna mukazzila waɗanda ke takzili ga 'yan uwa waɗanda suka tsayi wajen raddi ga waɗannan mutane da zabbi ga sunna a samu wasu daga cikin mu masu da'awar sunna suna hazzala waɗannan 'yan uwan Mala yana tare da ni? Bai dace ba, shi ita mas'ala ta rabbi da kuma difa'i ga sunna in Allah bai maka taufiƙin yi ba, wasu suka tsayu kuna yi in baka shadda'a su ba ka karfafa su to bai ce kuma ka zo kana harzala su kana ta muzurai don ka daɗaɗa wa waɗannan 'yan a ɗin. Waɗannan mutanen yanzu su Ibrahim Makari tare da Subhanallah abubuwan da Ibrahim Makari yake faɗa hatta su 'yan a 'yan uwansa Allah ya gani da dama daga cikin su ba sa wafaɗa masa. kawai dai ana sallama masa ne kasancewar a janibin abin da ya shafi akadimi akadimiya yana da shahada uliya to suna ganin kamar da zai yi yi wani surutu da shi kuma yana da kusanci da su shi sharu sale da sauransu jamala shi suke yi mu Jamala ce amma umuman lewa daga cikin ahlul bida din ma kawai bin abubuwan su suke su ɗauke kai saboda haka ne kamar na gaya maka bana damuwa da su waɗannan wanda na'am ya salam ya salam neto wow don waka kara kira afuwa bari in kara kira ka sai bari in kara kira ka da ka kara su tukun Salamu alaikum wa rahmatullah. Abin da nake wa Sheikh Ahmad. su waɗannan rumu na ahlul bida in ba su yi irin in ba su faɗi waɗannan khurafat ɗin ba ba su faɗi abubuwa waɗanda suke waɗanda hankali yake baya kamawa ba domin dama suna da'awar cewa fifikon da mu shine sun san abubuwa waɗanda mu ba su sani ba ma'anar abun shine hankalinmu baya kamawa su sun sani shafin Allah da sunnar ma'aiki ne ba su fi ahlus sunna in fact ahlus sunna sun fi su sani a nan ba su da ido to amma in suka fi abubuwa waɗanda suke na kame-kame haka kuma ɗauko abu a yi azuminsa zuwa ga inda babu shi da kusan sun su ce ƙarya daga cikin eh, abu da ya shahara wajen alul bida akwai ƙarya maƙaryata ne kamar yadda shek mubbil bin hadil wadi yake faɗa cikin zaratul ashiri da yake cewa eh, shi sufi in bai yi ƙarya ba to ba abin da zai dogara da shi a addininsa haka ɗaya daga cikin magabata imma imam shafi'i ko almajirinsa muhammad bin hassan shaibani rahmatullahi alaihi ma yana cewa in mutum yana so ya ga tacaccen marasa hankali shine wanda ya mai da kansa sufi ko na abu makamancin haka rahmatullahi alaihi to umuman su dama karya da kuma wauta wannan an san shi addininsu da sulukinsu hatta hanyar da suke zikiri in ka kula hanya ce ta rashin hankali haka addinin ma in gina shi kan ƙarya littattafan su duk tatsuniyoyi in ka duba duk abubuwan da suke itimadi da shi na eh, hatta fikihun da suke gina addinin su a kansa da sunan mazhaba ta malikiya wasu abubuwan su kan sun san zunun ne gato-gato ne kila wa ila wa kaga fi ba sa gina ba sa jin addinin su akan qala rasulullah kuma imamu shi ta kullum menene ulumi fi alquran illa alhaditha wal fiqh fi ad-din ilmu ma kana fihi qala hadathana wa ma siwa zaka waswasat ash-shayatin aw kama qala in sahha hadha ad-diwan anhu rahmatullahi alayh umuman shek kamar na gaya maka a baya ni ba su suke na ba saboda a yanzu hatta a sun san sun fahimci komai a manhajin tasawufi Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa kuna haskawa jama'a kuna gani idan kowa yanzu a buɗe yake amma waɗannan mukazzila ɗin waɗannan wanda ba su da aiki sai takmili ku kazzala ahlus sunna yan uwanku ku daɗaɗawa ahlul bida waɗanda ba za mu kira su abokanku ba domin su ba su ɗauke ku abokai ba su a gurinsu ku ba ba ne ni ba zan kira su abokai ba kawai dai ah, akwai wani da na sani a nan kano ah, wani waye ba zan ba daɗin kira sunan shi a safarta wani ah, daga cikin 'yan nan shabaka ta maja ɗin subhanallah wani ne a nan wanda ya mutu ɗaya ne daga cikin 'yan shabakar mai sunanta 'yan shabakar maja ɗin dai ya mutu Allah ya hutar da jama'a daga sharrinsa shi wannan ɗayan daga ciki suna daga ciki yanzu mukazzila a yanzu a Najeriya. Shi yake faɗa wa abokina cewa wane fa mushirki ne duba yake yi. Ka gane ya tabbatar da wannan da idansa ya gani ya kira sunan wannan ɗan bid'an da ya mutu da ya halaka ɗin na nan hoto shi wannan bawan Allah yake gaya abokina cewa wane mushirki ne bilafzin sarih amma kuma yudafi anhu yana difa'i gare shi shi wannan ɗin wanda ya tabbatar da cewa mushriki ne a daidai lokacin da kwanan nan ya fito da raddi yana wa shakidu Abdulaziz raddi da cewa ba usulubi wajen ah, maganar da ake yi ta aka haƙƙin jinabin ma'aiki sallallahu alaihi ustaz Ahmad na rike ah, lokuta da yawa gaskiya waɗannan mukabbila din yana da kyau ya zama akwai faktul ahmar tsakanin su da ahlus sunna shi fa ita fa sunna ɗaya ce babu ba kamar yadda eh, mu muka ɗauka ba yanzu mutum zai zama ahlus sunna fi safhatin wa fi safhatin ahlul bid'a la imma sunna wa imma bid'a wa min as-sunnati allati man taraka التي من ترك قسط منها لم يقبلها ولم يؤمن بها ولم يكن من أهلها وأن إمام أحمد نيفا أسوء أغانينسو السنة إن كبر كسلة لم تكن من أهل السنة فأمامو أيوة الله المستعان mutum zai iya zama ahlul bid'a kuma ahlul sunna a wannan zamanin nasarullah salamata wal afiya malam ahmad Allah ubangiji ya karfafe ku ya ba ku ladan abin da kuke ni dai ba na ganin dacewar mutum ya yi takbilin ko kai ko baffa hotoro tare da abubuwa duka dai kowa dai ya san abubuwa ba zai yi ba bakin mu bane daya ƙidar mu ce daya kuma ba zai yi mu haɗu ya zama ba mu da yan babuka da za mu dan kowa da ra'ayinsa ba to amma ko in ce kowa da wujhatu nazar ɗinsa a wasu babuka amma dai wannan ba zai sa mu kanzala junanmu ba abin da kuke yi ku da su alkanawi su malam kaki su su malam hotoro su malam habibu su da shek idris fakallahu asara wallahi ba abin da za mu ce sai Allah ya saka muku da alkhairi ya sa muku a mizanin aikin ku na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa barakatuh mun yi godiya sosai da wannan murakala tayyiba wallahi jazakumullahu khaira wa hayyakumullahu hayatan tayyiba masha Allah barakallahu fi mala umar assalamu alaikum Assalamu alaikum Arabiyu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'in zinatul fata malam na wuri, na gajiya. Kalam Arabiyu. Izzat sunna. Ya Faransa. Izzat sunna, Izzat sunna. Malam malam Allah ya saka muku da alkhairi malam. Wallahi malam kuna kuna aiki, kuna aiki iya aiki. Alhamdulillah. Mu dai ba mu ce muku Allah malam sai dai kawai muku ku addu'a da fatan alheri Allah Allah ya kara karfafa ku kuma ya kare muku mutuncin ku kuna raye da bayan ku Allah kuma ya taimake ku malam Allah ya kara muku ƙarfi eh, duk wani wanda yake makarkasa ta baya bayan nan Allah ubangiji ya bulluko muku da shi ku rinka gare shi ido da ido eh, duk wani wallahi malam Allah ya saka alkhairi wato shi a pro makari wato ya manta ne eh. malam pro makari ya taba fitowa fa ya ce duk wanda ya zagi manzon Allah a kashe shi kawai wallahi ya tabbas ya wallahi ya ce a kashe shi kawai ya ce in eh, aka ce wa ya sa ya ce wai a ce shi ne to kaga yanzu shi shi ne da wannan ba fahimtar ba shi ne ya sa mutane su yi kuma shi ya sa waɗannan mutanen nasu suke irin suke yin wannan abin ba ta washe ce amma kaji ya zo ya ɗauka ya ɗora bawan Allah haka wallahi karatun ma akwai shi wallahi wanda ya faɗa to ka gani amma ya ci su saboda wai wai ya ɗauko littafin ibn taymiya ya mummurna abu yana so ya sa dole wai sai an ga bakin jinin ibn taymiya eh, eh. yanzu mutumin da aka kai ahalu sunna a sokoto eh. ahalu sunna ne suka ko kuma yan bidiya ne suka kashe shi to ya za ya ɗauki wannan karatun ya ɗora mana dambula a kanmu bayan su ne suke wannan abin yaron ɗahiru bauchi da ya zo ya zage-zage ya ce za su je su kashe dakta za su kona masallacin dakta za su yi menene za su yi menene dan bid'a ne ahlus suna ne ko kuma dan tijaniya ne me yasa lokacin da wannan yaron ya fito ya wannan rashin mutuncin bai zo ya yi magana ba wallahi dan ba gaskiya ke bukata ba wato shi yanzu da kake ganin matsari wallahi da um, malam ni ina ganin matsari ya samu problem Allah ya samu problem wani su yi yanzu da yake dan kwana-kwanan din nan wallahi a duba shi sosai yana da problem Allah malam saboda duk wani abu yanzu da yake yi bayan abu wanda ake gani normal yana abu ne wanda ake zai taɓa yiwa ba <laughs> eh ya duba shi kenan eh Allah ya saka da alheri kana Allah ya saka da alheri ma assalamu alaikum salam Mala Umar afuwan dala Mala Umar Abuja na ga ya kira ya gaji talas ana ta kira tun da ina ga kaman baya ma online don korin yin baya yi yin baya yana ga baya online to yana ga zan tashi yanzu tashin Allah yarda a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka ya nuna mana daidai ba mu yi kwambe ya kuma nuna mana kura kura-kura mai ba mu yi gyara matattu mu Allah ya fi musu Allah ya rahamshe su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sai mana lafiya mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya samu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته